الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lale da maraba da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar alhamis wanda ya dace da goma sha hudu ga watan ramadan shekara ta 1441 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta bakwai ga wata na biyar shekara ta 2020 ba miladiyar annabi isa don ci gaba a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mu mun tsaya ne ƙarshen ayoyin suratu ali imran yau kuma in allah ya yadda za mu tashi farkon ayoyin suratun nisa na'am allah ya ce min أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا wannan sura ita ake kira da suna suratul nisa ta sauka ne a madina wato sura ce wacce take madaniya malamai suka ce idan aka ce sura madaniya ita ce surar da ta sauka bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina duk da dai cewa wasu suna ta'arifin sura madaniya ko sura makkiya da cewa al-makki ma nazala bi makka wal madani ma nazala bil madina wato in aka ce sura makkiya ana nufin surar da ta sauka a makka in aka ce sura madaniya ana nufin surar da ta sauka a madina masu wannan ta'arifi suna da la'akari ne da makanun nuzul wato wurin da surar ta sauka ko wurin da ayar ta sauka sai dai malamai suka ce idan muka ce za mu la'akari da wurin saukar ayoyi to ba za ka iya kasa surori ko ayoyin alkur'ani zuwa ga kashi biyu ba wato su zamanto immal makki awil madani domin akwai wasu ayoyi da wasu surori da suka sauka su ba a maka ba kuma su ba a madina ba to irin wannan ya za ka yi da su shi isa galibin malaman ulumul qur'an suke cewa abinda ake nufi da sura makkiya ita ce surar da ta sauka al hijra ma nazala al hijra duk sura ko ayar da ta sauka kafin hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina wannan ita ake kira da suna sura makiya wal madani ma nazala ba'da al hijra sura ko ayar da ta sauka bayan hijira wannan ita ake kira da suna al madaniya wato yar madina wannan ta'arifi ko sabka babu ya fi gamewa domin ta'arifin yana la'akari da zamanun nuzul la makanun nuzul wato lokacin da ayar ko surar ta sauka ba wurin da ayar ko surar ta sauka ba da haka idan sura ko aya ta sauka a madina kafin hijira tun da a zamanin ta sauka ne kafin hijira wannan ta shine makiya idan sura ko aya ta sauka bayan hijira ko da ku a ƙwariyar birnin makka ne wannan surar ko ayar sunanta madaniya saboda ta sauka ne ba da hijira da haka wannan sura ta sauka ne bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa madina shi sa aka kira ta da suna wato ainihin sura madaniya wato wacce ta sauka bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malamai suka ce ita ce sura ta saba'in da uku a cikin jerin surorin alkur'ani da suka sauka wato ta sauka bayan ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar da suratul mumtahana Allah ta'ala ya saukar da ita bayan ya saukar da suratul mumtahana suratul mumtahana ita ce sura ta saba'in da aka saukar a cikin alkur'ani daga ita kuma sai suratul nisa ita ce sura ta saba'in da aka saukar a cikin alkur'ani bayan an saukar da ita kuma ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar da suratul zalzala iza zulzilatil ardu zilzalaha ita ce sura ta saba'in da hudu da ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar a cikin alkur'ani wannan sura kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce tana kunshe da ayoyi guda ɗari da saba'in da biyar wannan shine lissafin mutanen madina da mutanen makka da mutanen basra a cikin malaman ƙura suka ce ayoyinta guda ɗari da saba'in da biyar amma a wajen wato ainihin malaman kufa tana da ayoyi guda ɗari 176 kamar yadda kuma a wajen malaman sham suna kirga ayoyinta guda tara wannan sura kamar yadda muka gani ta shahara ana kiranta da suna suratun nisa bari ma haka aka ji a wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi suna kiranta da wannan suna ba a santa da wani suna ba in ba suratun nisa ba za mu ga hadisin huzaifa ibn yaman Allah ya ƙara masa yadda yake cewa ya yi sallar dare tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama fa fataha suratul baqara wa suratu ali imran wa suratul nisa manzo Allah ya karanta suratul baqara ya kuma karanta suratu ali imran ya kuma karanta suratul nisa haka a cikin hadisin ummuna aisha wanda yazo a cikin sahih bukhari Allah ya ƙara mata yadda nana aisha take cewa ma nazalat suratul baqarati wa suratul nisa illa wa ana indahu Allah subhanahu wata'ala bai saukar da suratul baqara da suratul nisa ba face na tare a gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda sanannen abu ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya auri na Aisha tun a rayuwar garin Makka amma bata tare ba sai bayan da aka dawo Madina to kaga wannan yake nuna mana surar an saukar da ita bayan hijira sannan kuma abu Nabi biyu da zamu fahimta a cikin wannan magana tana na Aisha ya shahara a wajen sahabbai suna kiranta da suna suratun nisa allahumma illa akwai wani lakabi da ake mata wanda bai canja sunanta daga cikin suratun nisa ba don a bambance ta da suratun talat domin malamai suka ce a cikin alkur'ani akwai suratun nisa a guda biyu suratun nisa ta farko ita ce wannan da take gabanmu sannan kuma akwai suratun nisa ta biyu ita ce suratun talat to ana bambance su wasu kira suratun talat da cewa suratun nisa'il qasra wato suratun nisa takaitacciya ita kuma wannan da take gabanmu sai su kira ta da suna suratun nisa idula wato suratun nisa wacce take mai tsawon ayoyi mai yawan ayoyi wasu kuma su kira ta da suna suratun nisa kubra ita kuma waccan suratun talaq sai su kira ta da suna suratun nisa sughra kaga dai duk da haka wannan bai canja sunanta daga cikin suna suratun nisa ba wannan sura kamar yadda muka gani wato Allah subhanahu wa ta'ala da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun ambace ta da suna suratul nisa saboda ubangiji mai girma daukaka ya bude ta da hukunce hukunce da suka danganci mata ya kuma ta maimaita wato ainihin ambatan mata a ciki akwai hukunce hukunce na aure a ciki akwai hukunce hukunce na saki akwai hukunce hukunce na zaman aure da adalci da ƙarin aure din za mu ga yadda ubangiji mai girma ɗaukaka tun a farko farkonta ya fara maimaita kalmar nisa din inda a ayar farko da malam ya karanta mana ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce wa basta min huma rijalan kasiran wa a za mu karanta a can gaba fa in khiftum Allah adil wa menene Allah subhanahu ta'ala ya ce fanki huma tsaba lakum minan nisa'i dan gaba kaɗan ya ce wa atun nisa'a sadaqatihinna nihla za mu ga yadda ubangiji mai girma ɗaukaka yayi ta maimaita kalmar nisa'u nisa'u nisa'u a cikin ayar sannan kuma sura ce wacce ta kunshi hukunce-hukunce na mu'amala ta al'ummar musulmi zamantakewa haƙƙin uwantaka haƙƙin iyaye wato haƙƙi na kasuwanci da makamantansu dukkaninsu ubangiji mai girma ɗaukaka ya cika wannan sura da hukunce-hukunce sa wasu daga cin malamai suke cewa in ka ɗauke suratul bakara babu wata sura da ubangiji mai girma ɗaukaka ya cika ta da hukunce-hukunce na mu'amala irin wannan sura da take gaban mu suratul nisa muna roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka ya sa mu karanta ayoyinta daidai mu fahimce su daidai kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta aya ta farko ubangiji ta'ala ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah ta'ala ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum allazi khalaqakum ku ji tsoron ubangijin ku mahalicinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halicci matar wannan rai din daga jikin wannan rai din wa bassa minhuma kuma ya yada minhuma daga gare su rijalan kasiran mazaje waɗanda suke masu tarin yawa wa nisa'an da kuma mataye Allah subhanahu wata'ala ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wanda kuke roƙo da shi wal arhama kuma ku ji kuma da zumunci innallaha tabbas ubangiji ta'ala kana alaikum raqiba ya kasance mai bibiyar ku ne wannan aya kamar yadda muka gani ubangiji mai girma ɗaukaka ya buɗe ta da ambato na kira zuwa ga mutane kira na jan hankali kira na mutane su tara kunnuwansu waje ɗaya su ji wani saƙo ubangijinsu mai girma ɗaukaka yake kiransu a kai sannan abu na biyu a cikin wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka ya kira mutane a kan su ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka abu na uku allah subhanahu wata'ala ya tuna wa mutane asalinsu da inda aka same su a wato ainihin asalin origin ɗinsu inda suka samo asali sannan kuma ubangiji mai girma ɗaukaka ya tuna musu yana daga cikin ni'imomi da ya musu shine yadda suke cin alfarmarsa a lokacin da za su yi roƙo sannan kuma ubangiji ta'ala ya gaya musu cewar Allah ta'ala yana muraƙabar aikin su yana bibiyar duk abin da suke aikatawa shine wannan aya ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane lafazin annas din malamai suka ce jam'i ne na kalmar al'insanu da insana in aka ce al'insan ana nufin mutum namiji in aka ce al'insanatu ana nufin mutuniya mace jam'insu shi shine annasu ɗin wato duk inda kaji an ce annasu ana magana ne a kan jinsi na mutane ‘ya'yan annaba adam alaihi wassalam sawa'un maza ne su ko mata ‘yan birni ko ‘yan ƙauye manya ko yara wannan lafazi ne wanda yake jamid lafazi ne wanda yake am duk inda Allah ta'ala ya ce annasu to ya haɗar da kowa babba da yaro namiji da mace ɗan birni da ɗan ƙauye talaka da sarki mai mulki da waɗanda ake mulka waɗannan su ake kira da suna annasu daga nan sai ubangiji mai girma ɗauka ya ce da su ittaqu rabbakum ku ji tsoron mahalicinku lafazin arrabbu ana nufin alkhaliqu Almusawiru, almudabbiru lil umur wato shi ne wanda yake alkhalik na farko shi halicci ɗan adam Allah subhanahu wataala shi halicci ɗan adam ya kera shi a cikin irin kalar da ake ya tsinci kansa a ciki wannan halitta ce ta ubangiji mai girma ɗaukaka. sannan kuma shi ya suranta shi a cikin irin surar da ya ga dama sannan kuma shi ne wanda yake kula da al'amuran dan adam shi yake bashi ci shi yake bashi sha shi yake bashi sutura shi yake bashi lafiya shi yake kashe shi shi yake rayar da shi wanda ba wanda yake wannan aiki ga dan adam in ba ubangiji mai girma ɗaukaka ba wannan shine ar rabb wannan tauhidi na rububiyya wato yadda da ubangiji mai girma ɗaukaka shine al-khaliq mahalicci wannan wani abu ne da gaba ɗaya duniya ta yi ijima'i a kansa babu bambanci da tsakanin musulmai ko waɗanda suke ba musulmai ba za ka ga Allah subhanahu ta'ala ya ba da labarin mushrikai tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama da bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama suna itirafi da wannan duk lokacin da ka tambaye su wane ne wanda ya halicce su lai yaqulun Allah za su ga maka cewa ubangiji mai girma daukaka shine wanda ya halicce su ba sa inkarin wannan inda ake gwagwagwa da su wajen bautar Allah sai su ce ba za su bauta wa Allah shi shi kadai ba ba kuma za su kusance shi shi shi kaɗai ba dole sai sun sanya masa kishiyoyi sun sanya masa wani tsani da zai kai su zuwa ga Allah hujjarsu shine su suna ganin sun yi ƙanƙanta a ce sun kusanci Allah su da shi gwanda su sa wasu tsani a tsakankaninsu da zai isar da su zuwa ga Allah ma na abuduhum illa liyurqarribuna ila Allah zulfa suka ce ba wai da wani abu ne yasa muke bauta musu ba sai dan su kusanta mu da Allah to sun yadda akwai Allah din sun yadda shi ya halicce su ya musu komai amma wajen bauta ne ake gwagwagwa da su to saɓanin arnan yanzu wani sabon arnanci da ya fito a duniya wanda ta mushrikan baya ba su san da labarinsa ba shine waɗanda suke da'awar ko dai su ce babu Allah ko kuma su ɗauki allantakar halittar ma su ce wani ne ya halicce su sa za ka ga khasa'isun rab abubuwa da suka keɓanci ubangiji ta'ala shi shi kaɗai sai su je su ringa kai waɗannan ko ma waɗanda suke da'awar cewar gaba ɗaya ma ba su san ubangiji mai girma ɗaukaka ɗin ba babu shi ba a yi shi ba kawai neca ce ta yi su wani akwai taɓuwar hankali a ciki duk wani mai hankali ba zai taɓa faɗar wannan ba domin idan ka ce wane ne ya halitta ka ni haihuwa ta aka yi babana da babana ne suka haife ni babana da babata to su ma haka su ma haka har zuwa asalin farko wa ya halitta su sai su ce maka neca ce to ita necar waye ta amsa ubangiji mai girma ɗaukaka ne ya necantar da neca ɗin to shine Allah subhanahu wata'ala anan yake cewa ittaqu rabbakum allazi khalaqakum ku ji tsoron mahalicinku wanda shi ne ya halicce ku a nan akwai tuna wa ɗan adam asali dan galibi idan kaga mutum yana fi wato ainihin firirita yana rawar kai to bai san asalinsa ba in ka ga yana jin kansa yana yin abubuwa da suke ba su dace ba to bai san asalinsa ba to haka waɗannan da suke jayayya da samuwar Allah suke jayayya da bautar ubangiji mai girma ɗaukaka suna yin wannan ne don ba su san asalinsu ba don ba su san ta yaya Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da su ba to shine a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka yake gaya musu ga yanda asalinsu yake ga ta hanyar da ubangiji mai girma ɗaukaka ya halicce su Allah ta'ala ce allazi khalaqakum shine wanda ya halicce ku min nafsin wahida daga rai guda ɗaya rai guda ɗaya a nan wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin annaba Adam alaihi salatu wassalam shi ne asalin wato ainihin zuri'ar da ta yaɗu ta al'umma ta ɗan adam a ban ƙasa kamar yadda ubangiji ta'ala ya bayar da labari a ayoyi da dama a cikin alƙur'ani daga ciki akwai ayoyin suratul baƙara Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin kafin ma ya halicci annabi adam din sai da ya tattauna da mala'iku ya gaya musu ga yadda za a halicci annabi adam alaihi salatu wasalam wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kuma ka tuna lokacin da ubangijinka ya tara mala'iku yake cewa da su ni zan sanya khalifa a ban ƙasa mala'iku suka ce a ataj'alu fiha mai yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ya Allah yanzu ka sanya a ban ƙasa waɗanda za su ringa fasadi a cikinta kuma suna zubar da jinan nai bayan gamu mu kullum cikin tasbihi da tsarkake ka muke ya ubangiji mai girma ɗaukaka da girmama ka Allah ya ce da su inni a'lamu ma la alamu. na san irin abin da baku sani ba mala'iku suna da wani sani na tarihin ƙasa mai da al-imam ibnu abi hatim Allah ya ji kansa da rahma ya kawo asar din Abdullahi dan Abbas a cikin littafin sa na tafsiri Abdullahi dan Abbas yake cewa lokacin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya halicci wannan duniyar halitta ta farko da ya fara ajiyewa a duniya su ne aljanu Allah ya halicci duniya ya ajiye aljanu a cikinta sai da aljanun nan suka shekara aru-aru a ban ƙasa suna rayuwarsu suna bautawa Allah daga baya sai suka fara gurɓata ibadar da suke suka fara shirkoki suka ringa fasadi iri-iri a ban ƙasa suka ringa kashe junansu suna zubar da jinan nakin junansu aka samu wasu daga cikinsu waɗanda suke masu imani masu kiyaye dokokin ubangiji ta'ala Allah ya aiko da runduna ta mala'iku suka haɗu da runduna ta aljanu mutanen kirki suka yaƙi waɗancan mutanen banza ɗin aka kashe na kashewa wasu suka gudu suka fada manya-manyan koguna na duniya wasu suka shiga cikin manya-manyan rafuka wasu suka shiga manya-manyan tekuna wasu suka hau manya-manyan dutsuna suka ɓuya daga nan sai ubangiji ta'ala ya rufe duniya ya zamanto babu wanda yake rayuwa a cikinta har sai da aka shekara dubu biyu a haka ba wanda yake rayuwa a duniya to daga nan ne sai ubangiji ta'ala ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa zan ƙara sanya halitta a ban ƙasa wanda wasu daga cikin malamai suka fassara kalmar khalifa din da cewa khaliqa wato ainihin abin halitta a ban ƙasa to shi sa mala'iku suka ji tsoro suka ce a taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Allah ta'ala ce inni a'lamu ma la ta'lamu daga nan Allah ta'ala ya halicci annabi Adam alaihi salatu Salam cikin wato ainihin marhaloli na halitta Allah ta'ala ya halicce shi daga sinadarin ƙasa ita kuma wannan ƙasa din Allah subhanahu wata'ala da farko ya ɗauko ta tana matsayin garin ƙasa haka aka je aka ringa ebo kalolin ƙasa iri-iri wata ka ganta ɓangori wata ka ganta mai tauri wata ka ganta mai laushi wata ka ganta fara wata ka ganta ja wata ka ganta sabiha bakar ƙasa kisa za ka ga 'ya'yan annaba adam alaihissalatu wasalam haka ɗabi'arsu take haka kamanninsu yake wani ka gan shi jazir wani ka ganshi baki kirin wani ka ganshi ka kaura kikik ɗebe cikakke awon gwamnati ba awon igiya ba madakin ƙato wani kuma ka ganshi ɗan kalan fatai haka dai wani ka ganshi mai ƙwari wani ka ganshi kamar a hure to yanayin ƙasar da aka kwaɓa halittarsa kenan to daga nan ubangiji mai girma ɗaukaka da ya tattara wannan ƙasa ɗin tana gari sai zuba mata ruwa bayan ya zuba mata ruwa sai ta jiku bayan ta jiku har sai da ta tsumu ta tsumu ta tsumu ta saki jikinta kamar irin yadda idan an yi ruwa ya taru a ƙasa za ka ga yadda ƙasa take jiƙuwa take tsumuwa ta fitar da wani abu mai kamar taɓo saboda sai da ta zamanto wannan marhala ta taɓo ɗin sannan sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya kwaɓa ta ya yi halittar ɗan adam irin cikin siffar da ake ganin sa, bayan an siffanta annaba adam alaihi da wannan taɓo ɗin sai aka jingine shi ya bushe ya zamanto ƙarau yadda ka san wato ainihin an kwaba taɓo an yi tukunyar ƙasa ta bushe ta yi ƙarau ɗin nan an gasa ta to sai da ya kai wannan marhala ɗin sannan sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce da shi kun faya kono wato allah ta'ala ya ce da shi kasance kafin kaulasan da rufa ya ɗaure nu a raɗin faya kono nan take sai annabi adam ya kasance wannan shine asalin halittar annabi adam alaihi salatu wassalam to daga nan duk wani wanda ya zo a cikin mutane a zuri'ar annabi adam alaihissalatu ya fito ta tsatsansa shine Allah yake gaya mana a nan wajen min nafsin wahida daga rai guda ɗaya wa khalaqa minha zawjaha kuma ubangiji ta'ala ya halitta daga jikin wannan rai ɗin. Zaujaha matar rai ɗin. aka ce a zauju ana nufin mata wato matar annabi adam alaihissalatu Allah ya halicce ta ta jikin annabi adam alaihi salatu wasalam wanda ruwayoyin hadisi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake gaya mana cewa an halicci nana wa alaihi salatu wasalam daga haƙarƙarin annabi ƙashin haƙarƙarin annabi adam alaihi salatu wasalam na ɓangaren hagu daga nan aka halicce ta al'imamu suddi Allah ji kansa da rahma ya kawo asar a cikin littafinsa na tafsiri shi ma daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yadda al'imam ibn kafir ya rawaici asar ɗin a cikin tafsirin suratul baqara a cikin isar annaba adam alaihi salatu wassalam yake cewa lokacin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya halicci annaba adam alaihi salatu wassalam sai Allah ya sanya shi a gidan aljanna naba adam ya ringa zagayawa gidan aljanna loko da lungu unguwa unguwa estate estate ebanu ebanu street bayan street ya ta zagayawa tun safe har yamma yana cikin kadaici ba shi da wani abokin da zai ebe masa kewa sara wahshiyan ya zama shi shi kadai cikin kadaici ba shi da wani wanda yake ebe masa kewa haka ya yi ta, ya yi yayi ya ta yi har sai da ya gaji sai ya samu wani waje sai ya kwanta bayan ya kwanta ya bacci yana wato buɗe ido ya farka daga bacci sai ya ga wata halitta a gefensa ya firgita da ya ganta sai ce kewace ce man anti sai ta gaya masa cewa ana zaujuka kewace ce sai ta ce masa ni matarka ce sai tambaye ta ce walima hulukti me yasa aka halicce ki sai ta ce na ilayya dan ka samu nutsuwa da ni wato wannan yake nuna ashe ɗabi'a ce da ubangiji mai girma ɗaukaka ya ɗabi'antar da ɗa namiji da ita shine babu inda yake samun nutsuwa da ƙebe kewa irin wajen matarsa raka wanda zai ce maka shi ba ruwansa da aure shi ba sai ya aure ba wato yahudanci ya kai yahudanci shi kawai haka shi zai rayu ƙarya yake yana buƙatuwa zuwa ga mace a je a bincike shi ya san inda yake zuwa yake rage zafi dole akwai inda yake zuwa yake attachment ɗin bin Allah kaɗai ya yi saboda haka sai ta ce na ilayya don ka samu nutsuwa da ni ɗebe maka kewa zai maka abar ɗebe kewa kaga wannan wata ne ce a ce da ubangiji ta ala halicci ɗan adam a kanta wadda annaba adam ya tambaye ta san sai mala'iku sai suka hango shi da halitta kakku manta ayon da ke suratul baqara sun ba mu labarin annaba adam malamin mala'iku ne wa allama adam al asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما, وما, تكتم وما كنتم تكتمون wannan yake nuna annabi Adam ya karantar da mala'iku shi yasa ma Allah ta'ala yace da su su masa sujjada wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam wato su gaishe shi gaisuwa ta girmama dan malamin ne malamai suka ce anan aka samo girmama malamai malamai ababan a mutunta su ne malamai ababan a girmama su ne malamai ababan a karrama su ne duk wanda zaka ga cewa shi dan furo malamai ne wato shi kawai da a awarsa shine ya za a kaskantar da darajar malamai a ci mutuncin malamai a nemo aibin malamai to bai san asalin halittar dan adam ba ai da ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce ya fifita ɗan adam ya karrama ɗan adam wala. walaƙad karramna bani adam ba da komai Allah ya karrama ɗan adam ba a duniya in ba da ilimi ba da ilimi ne ubangiji mai girma ɗaukaka ya karrama ɗan adam akan mala'iku da kuma ilimi ne ubangiji mai girma ɗaukaka ya karrama ɗan adam akan hatta aljanu ku tafi fadar annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam annabi Sulaiman ya tara yan fadarsa kuma kun sani cewa fadarsa cike take da mutane da aljanu da dabbobi daidai da tururuwa tana da labari a cikin fadar annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya kalli wannan tawaga yace da su ayyukum ya ne bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin wane ne a cikin ku zai je ya dauko min gadan malikatu saba'in kafin su zo nan su musulunta qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami wani garnakaki in aka ce ifritu ba wai ana nufin wani dan jagaliyar aljani ba ko gama garin aljani ko kuma kowane aljani a kai daga jin kalmar ifritu ainun fa'un ra'un ya'un ta'un kai daga jin wannan haɗin kasan haɗin kauri ne saboda haka wani cikakken aljani ne mai ji da kansa ya ce ana ati ka bihi kabla an taɓo wani makamik zan je in ɗauko maka shi kafin ka tashi daga wajen da kake ma'ana kafin a gama zaman fada na awa ɗaya awa biyu zan je in ɗauko maka shi annaba sulaiman ya ce to akwai wani Allah ta'ala ya ba mu labari qala allazi indahu ilmun min alkitab allazi indahu ilmun min alkitab dinna malamai suka ce mutum ne ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu in wancan zai aikin kwana 40 a cikin awa ɗaya? to yau Allah ya bawa dan adam mutum malami mai ilimi fasaha da ilimin da zai iya dauko shi cikin iftawar ido shi isa alkur'ani bai ma tsaya ba mu labarin annaba Sulaiman ya ce masa ɗauko ba kawai ana ati ka bihi kabla an yartadda ilayka mara ahu ra'ahu mustaqirran indahu ko sai aka fa'ul fasila take kawai sai ga gadan an zo an girke shi a gaban shi isa shi da kansa ya san cewa wannan amurin ne ilahi hmm. yace hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wato wannan falala ce ta ubangiji mai girma ɗaukaka to kaga wannan yake nuna maka falalar malami saboda haka shi sa annaba adam Allah ya ce da mala'iku su yi masa sujjada to tunda malamin su ne sai kuma suka zo suka ganshi da wata halitta da ba su santa ba ba su san sunanta ba sai suka tambaye shi ya adamu to wannan kuma fa sai annaba adam ya ce da su mata ta ce ka ce menene hikimar halittarta sai ya ce da su an halicce ta domin ta zauna ta saman mun nutsuwa litaskuna ilayya don ta zauna in samu nutsuwa da ita sai suka ce to ma ismuha tunda dama shi ya san sunan komai wa allama adam al asma'a kullaha Allah ya sanar da shi sunan komai sun ma'arabahun alal mala'ika duk wani abu da ka sani yana rayuwa a duniya ko ana amfani da shi sai da Allah ya karantar da annabi adam sunansa da amfaninsa ya zo ya zube wa mala'iku su ya ce ku gaya mun suka kasa sai Allah ta'ala ya ce ya adamu bi’uhun ya kai annabi adam karantar da su sunayensu annabi adam ya zo ya zauna ya fara karantar da su wannan mic ne wannan biro ne waccan kwamfuta ce wannan waya ce wannan stick ne wannan kyamara ce waccan karamar ac ce wannan gulab ne ja da fari wannan kaza wannan kaza nan ta karantar da su to ga wani abu kuma ya zo wannan shi ma bu san sunansa ba sai suka ce wa ma ismuha yaya sunanta sai ce hiya hawa sunanta hawa'u shi ya fara raɗa mata suna saboda suka ce saboda aka sai suka ce da shi walima hawwa me yasa aka sa ya mata suna hawwa'u sai ya ce da su li annaha khuliqat min shay'in hayyin saboda an halicce ta ne daga wani abu wanda yake mai rai tunda daga jikin annabi adam alaihi salatu wassalam yake kuma shi annabi adam huwa hayyun wato shi yana da rai akwai rai a tare da shi hayyun ne yana da rai a tare da shi saboda haka ita da aka haife ta sai aka ce da ita hawwa'u li'annaha khuliqat min shay'in hayy saboda an halice ta daga jikin wani abu wanda yake mai rai saboda haka wannan ita ce shine ma'anar wa khalaqa minha zawjaha Allah ta'ala ya ce wa min huma rijalan kuma ubangiji mai girma daukaka ya ci gaba da yadawa ta tsakankanin su su biyun wato annabi Adam alayhi salatu wassalam Allah ya yaɗa rijalan kafira mazaje masu tarin yawa wa nisa'an da kuma mataye masu tarin yawa saboda haka su ne asalin yaduwar ɗan adam a ban kasa ta yanda Allah ta'ala da ya halice su suka sadu da junansu suka haifi ɗa ya'ya haka suka yi ta haifa malamai suka ce suka ringa haifar yan biyu saboda haka in wannan haihuwar ta zo sai na na hawa'u ta haifi yan biyu ɗaya namiji ɗaya mace in waccan ta zo sai ta haifi yan biyu ɗaya namiji ɗaya mace da yara suka fara girma sai aka samu hikimar auratayya saboda haka sai wancan ɗan farko da aka haifa sai ya auri ƙanwar wannan ɗa na biyu da aka haifa gogiyar tagwai ɗin haihuwa ta biyu shi kuma ita kuma waccan mace ta haihuwar farko sai ta auri namijin ɗan tagwai ɗin na biyu a haka aka zo aka fara aure har shari'a ta zo kuma sai ta ce a wawware ga inda aure zai shiga ga inda aure ba zai shiga ba kamar yadda za mu gani a ayoyin da ke cikin suratun nisa za mu ga hukunce hukunce da suka sanya aka hana haɗa mata yan uwan juna wuri guda ɗaya za mu ga waɗannan hikimomi ɗin shi ne Allah ta'ala ya ce wa ta allazi zuna bihi saboda ku ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka wanda tasaaluna bihi kuke bihi wato kuke roƙo da shi wal haka kuma wato wal kuma kuke roƙo da zumunci ma'ana wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi a nan wajen wattaqullaha allazi tasaaluna bihi kama yuqalu fulan as'aluka billahi wa birrahim yanda zaka ga mutum in ya tashi roƙon ka yace dan Allah ka dubi zumunci kaga duk wanda zai roke ka sai ya hada ka da sunan Allah haka in kuna da alakar da zumunci da shi sai ya hada ka da zumunci saboda haka shi sa sai wasu daga cikin malamai suka karanta kira'ar da aka samu wa allazi tasaaluna bihi ko kuma tasaaluna bihi wal arhama akwai kira'ar wal arhami bit takhfid da yi wa mimun din kisra wato wato bil jar da yi wa mimun din kisra saboda haka sai suka ce abinda take nufi ai tasaaluna billahi wa bil arham kuke roko ayi muku dan Allah kuma ayi muku dan zumunci haka wasu daga cikin malamai suka ce wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a abinda ubangiji mai girma daukaka yake nufi da wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama wato ainihin ku ji tsoron ubangiji mai girma daukaka wanda in kun tashi roko shi kuke sawa a gaba in bashi zaka roka sai ka hada da sunan Allah in taimako za ka yi sai ka hada da sunan Allah in alfarma kake so a yi maka sai ka hada da sunan Allah in rance zaka ka sai ka hada da sunan Allah in yarjejeniya za ku yi sai ka hada da sunan Allah in ɗaga maka ƙafa kake so ai sai ka haɗa da sunan Allah in alkawari za ka ɗauka sai ka haɗa da sunan Allah sannan gaba ta gaba da Allah ta'ala ya ce wal arham ai wattaqul arhama Allah tubayyuha wato ainihin ku ji tsoron zumuntar da ke tsakaninku kada ku rusa kada ku tozarta zumuncin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a tsakaninku wannan shine wal arham to shine a ƙarshe Allah subhanahu wata'ala yace inna Allah kana alaikum raqiba tabbas Allah ta'ala ya kasance mai bibiyar ku ne ai muraqibul li jami'i amalikum ubangiji mai girma daukaka ya kasance yana bibiyar dukkanin abin da kuke aikatawa duk abin da kake aikatawa ubangiji mai girma daukaka yana bibiyar sa in khairan fa khairan fa jazaohu khairan idan ka aikata alkhairi ubangiji mai girma daukaka zai baka sakamako na alkhairi idan ka aikata sharri ubangiji mai girma daukaka zai baka sakamako na sharri aya ta gaba Allah ya ce ne وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا Allah ta'ala ce wa atul yatama amwalahum kuma ku ba wa marayu dukiyoyinsu wala ta tabaddalul khabitha kada ku canja datti bi tayyibi da wanda yake da wato ainihin tsarkakakke da dada wala akulu amwalahum kuma kada ku ci dukiyoyinsu ila amwalikum zuwa ga e-, e-, e-, wato ainihin ila amwalikum zuwa ga dukiyoyinku innahu kana huban tabbas hakan ya kasance zunubi kabiran wanda yake mai girman gaske daga nan ubangiji mai girma daukaka sai fara bude mana waɗannan ayoyi da ke cikin suratul nisa bayan ya gama gayawa dan adam asalinsa ya kuma nuna masa cewa ya cancanta ya ji tsoron ubangiji mai girma daukaka ya bauta masa kuma Allah ya gaya masa duk abin da yake aikata Allah yana bin sa sau da kafa yana ganin abin da yake aikata kuma zai bashi sakamako akai to daga nan sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya fara buɗe wannan ayoyi na sura da hukunce-hukunce kamar yadda muka faɗa cewa dama sura cike take da hukunce-hukunce to Allah subhanahu wata'ala hukunci na farko da ya fara buɗewa a cikin wannan sura shine hukunci na marayu Allah subhanahu wata'ala ce wa atul yatama amwalahum ku bawa marayu dukiyoyinsu na kada ku cinye musu dukiyoyinsu in an ba ku rukon dukiyar maraya to kada ku kuskura ku cinye musu dukiyoyinsu ku zauna ku rike amanar dukiyar maraya har zuwa lokacin da za su kai matsayin da za su kula da dukiyarsu ku ɗauka ku ba su mana ba a ba wa maraya dukiyarsa har sai ya girma ya balaga in ya girma ya balaga ɗin ma sai an duba an gani tsatsai ne kamar yadda za mu gani a ayoyi na gaba to in ya cika hankali ya cika nutsuwa to ku ɗauki dukiyarsu ku ba su Allah ta'ala ya ce wala ta tabaddalul khabitha bit tayyib kada ku ringa caccanja wato abin da yake na datti da abin da yake daddada wasu daga cikin malamai suka fassara wannan da abin da yake tsarkakakke wasu daga cikin malamai suka fassara wannan gabar ayar da cewa shine kada ku ringa yi wa marayu musaye suna da abu wanda yake mai kyau sai ku musanya saboda ta suna ƙanana ba sani ba sai ku zazzare masu kyau ɗin sai ku koye sai ku ba su waɗanda suke datti Allah ta'ala ce kada ku yi wannan bayan da Sa'id ibn Jubair a cikin tabi'ai ya fassara gabar ayar yace sun kasance da a zamanin jahiliya idan aka mutu aka bar wa mutum maraya saboda haka sai ya ɗauki wato shanun marayu ko dabbobinsa tumakinsa ko awakinsa ƙosassu sai ya kwashe na marayu kosassu waɗanda suka kiwata suka yi kyau suka yi mai sai ya ebo wasu karmasassu sai ya zuba masa a garken sai ce wannan naka ne shine Allah ya ce wala tabar al-khabitha bit-tayyib wasu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa duk da ayar tana maganar kadda a yi wa marayu musayar dukiyarsu tasu wacce take kyakkyawa da dada tsarkakakkiya a basu wadda take dadanti wacce take ba ta da kyau wadda take ba ta da wato ainihin kima suka ce duk da haka ayar tana nufin haka amma ayar tana da faɗi ta shiga cikin rayuwar ɗan adam saboda haka kada ka yadda ka canja hanyar neman kuɗinka wadda ubangiji ta'ala ya sanya maka da daɗar hanya hanya ta neman halakka ce za ka je ka nemi arziki ta hanyar haram suka ce wannan shine ma'anar wala ta tabaddalu al khabisa bit-tayyib ta yanda ka ga yau al'ummar mu ba sa tuntubar ubangiji mai girma ɗaukaka wajen yaya za su tara dukiya ba ruwansu da hukunce-hukuncen musulunci ina Allah ya halatta ina Allah ya haramta a kasuwanci ne Allah ya halatta ne Allah ya haramta babbar matsalar mu a yau shine yaya za ka yi kai kuɗi har ma akwai waɗanda suke da'awar cewa in aka tsaya sai an bambance ga hanyar halal ga hanyar haram wannan dogon process ne ba za a yi kuɗi ba saboda haka mentality ɗinsu shine su tara kuɗin nan ko ta halal ko ta haram in yaso in an yi kuɗi ɗin a zo a gyara kai wani ma daidai da addu'a gani yake yi ta yi nisa ya ringa roƙon Allah ya bashi dukiya mai albarka ko Allah ya bashi dukiya ta halal kawai Allah ya bashi kuɗi in sun zo sa ya albarka kawai Allah ya bashi kuɗi ko da ta gidan giya ne ko da ta cin riba ne in sun yi in sun taru din to ya zo ya nemi kuma hanya wai Allah zai wawayo to ubangiji ta'ala ya ce wala tatabaddalul khabisa bit tayyib kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana a cikin hadisi cewa ya ku masu neman kuɗi ku ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka ku tara dukiyarku ta hanya wacce take kyakkyawa nabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa a cikin wani hadisi cewa inna ruhal ƙudusi nafasa fi raw'i annan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha yace mala'ika jibril ya zo ya kwankwasa zuciyata ba wai a kunna aka gaya annabi sallallahu alaihi Sallama ba dan a nuna maka tabbatawar kalma ɗin. Allah ya ce ya gaya min cewa annan nafsa babu wata rai lan ta mutu da za ta mutu hatta ta sakamila rizqa hawa ajraha abubuwa guda biyu ba za ka bar duniya ba sai ka cinye su nera idan Allah ya kaddara ta ka ce ba za ka bar duniya ba sai ka cinye abarka haka lokaci minti daya la yu'akhirun la sa'atan wa la yastaqdimun ba za a jinkirta maka minti ɗaya ba za a ƙara maka ba sai ka cinye abinka shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to fattaqullaha ya ku masu neman arziki ya ku yan kasuwa ya ku masu neman kuɗi ku ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka wa ajmilu fi talab ku kyautata hanyar neman ku ku sani cewa anna wa'lamu anna ma fi yadillahi la yanalu bi ma'asiyatihi ku sani cewa abin da ke hannun ubangiji mai girma ɗaukaka na arziki tunda Allah ya gaya mana arzikin nan a hannunsa yake da alkhair a hannunsa dukkanin alkhairi yake yabsutu rizqa liman sha. Allah yana watsa arziki ga wanda ya ga dama to ku sani cewa ubangiji mai girma daukaka baya watsa arziki ga wato ainihin wanda yake saba masa annama fi yadillahi la yanalu jama'atu yake da ke hannun Allah ba a riskarsa ta hanyar saban ubangiji mai girma ɗaukaka kai kun ka saba wa Allah ka tara dukiya kana ganin ka tara ba a duniyar ba a lahirar yaya za ta zame maka nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tazalu qadama abdin hatta yus'alu an arba du digadigin bawa ba zai bushe a yinin gobe alkiyama ba la ya zalu kadama abdin yau alkiyama ranar alkiyama digadigan bawa ba za su bushe gaba ga zatin ubangiji mai girma daukaka ba har sai an tambaye shi abubuwa guda hudu sai an tambaye shi an malihi dukiyarsa yaya ya tara ta fi maktasa ba ina ya tara dukiyar nan nera ba za ka bar gaban zatin ubangiji ta ala ba ainihin gobe alƙiyama sai ka bayanin inda ka same ta halak ko haram sannan in ka tara dukiyar ka gaba ɗayanta ta hanyar halak babu haram ko ɗaya a cikinta to ba za ka bar gaban zatin ubangiji ta ala ba sai kai bayanin cewa kuma ya ka kashe ta Ya'yanka da za ka bar wa dukiya ka tafi ka bar musu dukiya a duniya in baka ba su kyakkyawar tarbiyya ba kana kwance a kabari suna birni da kuɗin ka lafiya Allah ya tashe ka sai ka bayani akan wannan saboda haka wala ta tabaddalul khabitha bit tayyib Allah subhanahu wata'ala a gaba yace wala ta'kulu amwalahum amwalakum ila amwalihim kada wato ainihin ku ringa cin dukiyarku izuwa a cikin dukiyarsu ma'ana wannan gabar aya din ubangiji mai girma daukaka yana gaya musu cewar duk wanda yake dukiyar maraya to ya zamanto yana lissafi yana warewa maraya dukiyarsa yana warewa kansa dukiyarsa kada ya zamanto yana cakuɗa dukiyarsa da ta maraya ta yadda lissafi zai rikice ya tanar kan dukiyar maraya din hujjarsa ai wato ainihin kuɗin a cakuɗa suke lokacin da wannan aya ta sauka wasu daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka tsananta wa kansu tun da Allah ta'ala ce wala ta'kulu amwalakum ila amwalihim wato kada wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ringa cin dukiyarsu zuwa ga dukiyoyinku saboda haka daga lokacin sai aka ringa rarrabewa tsakanin dukiyar maraya da dukiyar mai gida wasu suna rukon marayu a gidansu an ban musu gonakin marayu da jarin gonaki din in aka yi noma aka kawo kayan gona to sai a haɗe su a rumbu ɗaya sau da haka a ringa ci tare ana siyarwa ana lissafi to da Allah ya saukar da wannan aya din da sahabbai mutane ne masu jin tsoron Allah kir suke jira Allah ya ce musu ga abin da za ku yi ku aikata ga abin da baya so su kauce masa to saboda haka take sahabbai kowa ya koma mai rukon maraya in ya je gidansa sai ya ware sa daban rumbun maraya daban sai hatta ku kalli yanda suke da jin tsoron Allah hatta tukunyar girki sai da aka raba ta gida daban ta maraya daban ka sai a zo a yi girki a ɗebo a rumbun maraya a dafa masa wake da shinkafa a ɗebo a rumbun maraya a dafa masa jalaf rice a ɗebo a rumbun maraya aiwa in aka dafa masa ya ci ya rage ana jin tsoron kada a ci wannan ragowar abincin nasa an ci dukiyar maraya sai dai a bar shi ya lalace sai aka ga abubuwan sun zama to haka shine sahabbai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama suke kawo kuka to ga matsalar da muka tsinci kanmu a ciki saboda muna so mu tsantseni mu kare kanmu daga barin cin dukiyar maraya shine Allah ta'ala ya saukar da ayoyin da ke cikin suratul baqara wa yas'alunaka anil yatama kuma za su tambaye ka dangane da marayu kul ka gaya musu ya aikin Allah islahul lahum khair kyautatawa maraya wannan wani abu ne mai alkhairi fa in tukhalituhum fa ikhwanukum Allah ta'ala ya ce idan kun cakuɗa abincinku da nasu dukiyarku da nasu ana nema tare da ma 'yan uwanku ne amma wallahu ya alamul mufti da minal muflah Allah ya san wane ne masu barna a cikinku ya san wane ne waɗanda ba sa barna a cikinku walau sha Allahu la'anatakum inda Allah ya ga dama sai ya matsanta muku ya ce dole sai an raba saboda haka in ka cakuɗa ba da niyyar ka cuci maraya ba kuma kana kiyayewa Allah ya san wannan kana cikin almuslih wanda kuma zai cakuɗa dan ya cuci maraya ubangiji mai girma ɗaukaka ya san matsayinsa Allah ya san niyyarsa ya san abin da ke cikin zuciyarsa Allah ta'ala ya ce innahu kana huban kabira hakika cin dukiyar maraya da cutar da maraya da canja masa abubuwa masu kyau ka bashi waɗanda suke ba masu kyau ba wannan babban zunubi ne saboda haka ya ku yan uwa duk wanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya kaddara aka mutu aka bar masa maraya kuma wani abu na dukiyar marayan nan ke wajensa to ya ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka gashi Allah ta'ala ya ce sakaci da lalata dukiyar maraya huka kana huban kabira wannan zunubi ne in aka ce hub malamai suka ce ana nufin ismun azimun suka ce to ka kalla Allah ta'ala ya kira abin huban kabira ai ismun azimun kabir wato zunubi ne gingine man zunubi kuma wanda yake mai girma maza ka ga a yau an mutu an bar marayu dukiyarsa a hannun 'yan uwan iyayensu sun cinye an mutu an bar masa fili a unguwa mai tsada nan wani kanin babansa ko wani wan babansa ko wani yayansa ya ɗauke wannan filin mai tsada ya kashe ya siyar ya cinye kuɗin sai bayan yaro ya girma an zo ana bincika fili sai je ya ɗauki mutum ya kai shi can karshen gari kaji can wata unguwa ta da rubuɗi ce a nan filin yake ya cutar da shi fa ma nukun bi rabbil alamin wadanda suke wannan aikin ya kuke zato da ubangiji mai girma daukaka aka Allah ta'ala ka kare mu gara maimaita wadancan abin wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fanjihu ma qaba lakum fanjihu ma qaba من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا Allah ta'ala ce wa in khiftum kuma in kuka ji tsoro Allah ta kusido ya dama cewar ba za ku iya yin adalci a cikin al'amarin marayu ba fankihu ma tsaba lakum to ku fita ku je ku aure abin da ya muku daɗi minan nisa'i ya burge ku ya muku daɗi minan nisa'i daga cikin mata masna biyu wa sulasa ko uku wa ruba ko kuma hudu fa in khiftum kuma idan kuka ji tsoro Allah ta adilu ba za ku iya yin adalci tsakanin mata biyun da za ku aura ko uku ko hudun ba fa wahida to ku auri guda ɗaya au ma malakat aymanukum ko kuma irin abin da damar ku take mallaka na bayi zalika adna wannan shi yafi kusa Allah ta'ulu cewa ba za ku yi zalunci ba wa atul nisaa kuma ku bawa mataye saduqatihinna sadu wato ainihin sadaqoqin su nihlatan wanda yake na wajibi fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan amma idan suka yarje muku cikin jin dadin rai wani abu daga cikin sadaqi din suka ba baku fakuluhu ku ci shi hani'an mari'a ci wanda yake na kwanciyar hankali wanda yake na yarda Allah ya yarje muku ku ci waɗannan ayoyi su ma suna ci gaba da yi mana bayani akan haƙoƙin da marayu suke da shi akan mu da kuma yanda ɗabi'u suke na al'umma kafin zuwan addinin musulunci da yadda ake mu'amalantar malaya shi shine ubangiji ta'ala yake ta saukar da waɗannan ya ce saukar da waɗannan ayoyi yana ta caccanja waɗannan ɗabi'u munana zuwa ga ɗabi'u waɗanda suke kyawawa an riga an nuna min cewa lokaci ya yi don haka za mu tsaya a gabar waɗannan ayoyi insha Allah subhanahu ta'ala a karatun gobe za mu ƙara maimaita su sai mu faɗi abinda suka ƙunsa na hukunce hukunce da ma'anoni abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuttuɓan harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu